والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه kuma mala'iku za su kasance a gefenta da ɓangarorinta, kuma a wannan rana mai girma, mala'iku makusanta guda takwas masu girma ne suke ɗauke da al'arshin Ubangijinka.